بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى يحبهم ويحبونه وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية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 wanda kuma shi ya zo daidai da biyar ga watan daya miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna as-suhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafa hamshakin malamin nan shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn السلام al-harrani al-dimashqi wanda aka haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 661 ya bar duniya hijira tana da 728 wannan kuma shine darasin mu na 54 a wannan littafi a jerin gwanan majalisar mu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na 98 idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake magana akan ta ita ce al-mahabba ibn taymiya yayi magana akan san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da san bayan Allah na kwarai kamar sahabbai da dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan dai yana cikin a'malul qulub ayyukan da zuciya take yi manyan ayyuka da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa zuciya ta so Allah ta so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta so sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ta so danginsa ta so bayan Allah na kwarai wannan duk yana daga cikin bangaren almahabba wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai ya so Allah da manzansa wanda baya san Allah da manzansa ba musulmi bane wanda baya san kakkab sahabbai gaba ɗayan su wanda ba ba musulmi bane tattara sahabbai gaba ɗaya ce duk baya san su wannan ba musulmi bane wanda yake bacin wani daga cikin sahabbai wannan fasiki ne ko da kuwa ya so wasu in har ya raba abin da Allah madaukakin sarki bai raba ba ko ya kushe abin da Allah ya yaba to babu shakka wannan shine kushashe shine abin Allah wadai mun yi magana akan wannan gabar wancan satin da ya wuce ibnu taymiya yace wa amma mahabbatur rabbi subhanahu li 'abdihi faqad قال تعالى فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى يحبهم ويحبونه mun ji cewa bayan Allah suna kan Allah bayan Allah na kwarai suna kan Allah wanda wannan wani aiki ne da ya zama wajibi a duk wani musulmi ya so Allah ya so abin da Allah yake so ya ƙi abin da Allah baya so ta ɓangare guda kuma ubangiji shi ma zai so shi sakamakon yana son sa ubangiji zai so shi sakamakon yana son annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan ubangiji zai so shi sakamakon yana son bayan Allah waɗanda suke son Allah da manzansa wannan shine sakamakon da bawa zai samu idan ka so Allah da manzansa to kai ma ubangiji madaukakin sarki zai so ka wannan aqida ce ta ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah sifatul mahabba wato sifar so ubangiji yana son bayansa na kwarai kamar yadda bayansa na kwarai suke son shi ubangiji yana son ayyuka na kwarai shi yasa ya ainihin shar'anta wa bayansa waɗannan ayyuka na kwarai din ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai tsarki da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama masu tarin yawa sun tabbatar da wannan sifa da Allah shi yasa ahlu sunna ba su yi wata wata ba wajen su dangana wa Allah wannan sifa tunda shi ya dangana wa kansa su ce Allahu yuhibbu yuhabbu wa yuhibbu Allah ana son shi shi ma yana so ana san shi bayansa na kwarai suna san shi wa yuhibbu shi ma yana san bayansa na kwarai wannan sifa ce da alqur'ani ya fito ya faɗa karara kamar yadda ibnu taymiya ya shiro mana wasu daga cikin ayoyi ba duka ba wasu daga cikin ayoyi na alqur'ani waɗanda suke tabbatarwa da Allah wannan sifa din kuma an san cewa aqidar ahlus sunna ba ta ja da Allah cikin abin da ya jingina wa kanta ba sa tawili da bankara ayoyin Allah da ce sun yi daidai da tunaninsu Allah maɗaukakin sarki shi ya barwa kansa sanin hakikanin zatinsa mu mukan san Allah ne ta hanyar shi ubangiji ya sanar da mu kansa ta hanyar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana ba yadda za a yi ka san Allah ta wata hanya ba wannan ba to ubangiji ya tabbatar da kansa sifofi ya kore wa kansa wasu sifofi ka tabbatar masa da abinda ya tabbatar da kansa ka kore masa abinda ya kore wa kansa wannan shine hakikanin tauhidi in ana magana akan tauhidul asma'i was sifati ana nufin tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa da kansa na sifofi da kore masa abin da ya kore wa kansa kada ka kuskura ka jingira wa Allah abin da bai jingira wa kansa ba kada ka kirawo shi da wata sifar da ba sa ba ka ba shi sifar da bai shazantu da ita ba ko sifar da yake akwai tawaya akwai na kasa a cikinta ubangiji madaukakin sarki ya tsarkaka daga dukkan wata kasa daga dukkan wata tawaya ubangiji yana da kamala ta kowane bangare kamala ta zafi da kamala ta sifa da kamala ta aiki sifofin Allah dukkan su kammalallu ne hakanan sunayen Allah dukkan su kammalallu ne hakanan ayyukan Allah babu nakata a cikin aikinsa babu makusa a cikin aikin Allah ayyukan Allah cike suke da hikima da gwaninta to duk wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna domin ita ce aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora al'umma akan ta shi yasa nan ibn taymiya ya kar ya wannan ya karkato da akala zuwa ga wannan gaba din mahabbatul rabbi li ibadi yadda ubangiji shi ma yake son bayinsa dalilin da yasa ibn taymiya ya kawo wannan saboda an samu waɗanda a tarihi suke rika korewa Allah maɗaukakin sarki al-mahabba min tarafai suka ce Allah ba a san shi baya so wani zai yi mamaki ya za a ce ba a san Allah bayan gashi shi yana san Allah amma kada ka yi mamaki a wannan duniyar ta ta ubangiji ta'ala akwai abubuwan mamaki da yawa har ka mutu ba za ka daina jin su ba ilimi ne ka san me ake faɗa dan wata rana kada wani ka je ya faro ta ka yi mamaki dama akwai can wanda suka yi ta farowar suka ce ba a san Allah Allah kuma baya so ibn taymiya zai gaya mana dalilin su da yasa suka ce la Allahu la yuhabbu wa la yuhibbu wasu suka ce la yuhibbu shi ma baya so wannan aqida ce ta ash'ariya wani zai mamaki ash'ariya eh ash'ariya wannan dai da ake karantawa a makarantu ake mutum yake tinkawa ya ce shi ash'ari ne ash'ari aqidatan wani ma zai littafi ce al-ash'ari aqidatan to a aqidar ashariya ba a jingina wa Allah al-mahabba ba a cewa Allah yana so domin sun ce ai shi so asalin sa yana samun wato yana samun asali ne daga bukatuwa da abin da kaji kana son shi kana da bukatar shi ne ubangiji kuma ba ya da bukatar komai don haka ba zai so komai ba bukatar ta inda suka bullo suka kofi abin da Allah ya tabbatar wa kansa suka ce akwai mula'ama tsakanin abin da kake so da kai da abin da kake so wato sai an samu daidaito da dacewa sannan ka ji soyayyar ta samu to shi kuma ubangiji laisa ka mislihi shay'un to da babu abin da zai yi daidai da shi har su dace da juna ballantana aji yana so ko ana son shi don haka ba a jingina wa Allah sifar yana so ibnu taymiya ya ce to Allah yana son bawansa saboda ya ce wattakaza Allah Ibrahim khalila alƙulla ita ce a'la anwa'il mahabba a larabce soyayya mataki-mataki ne almahabba ƙarƙashinta akwai anwa da yawa to alƙulla a ce wane khalilun wane to wannan shine a'la maqamil mahabba an kai matuƙa kenan a soyayya da hausa mukan ce fadaɗayi to wannan ba daɗayi ɗin shine masoyi na koli wanda kuma babu soyayya da ta ɗara wannan Allah ya yi wa annabi Ibrahim alaihi salam wannan baiwar ya yi masa wannan falalar kamar yadda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan falalar yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya labarta mana haka لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن manzo ce da a ce akwai wani da zan mayar da shi badadai wato in ba shi wannan matsayi na soyayyar kulla din to da abubakar zan ba ma wannan matsayin sai dai ni khalili na shine ar-rahman saboda haka annabi ibrahim alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne khalila rahman annabi khalilur rahman ibrahim khalilur rahman duk cikin annabawa babu wanda ya kai wannan mataki sai su biyu rak ibrahim alaihi salam abul anbiya sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama muhammadun sallallahu alaihi wa sallama khatamul anbiya waɗannan su ne suka samu matsayin kulla to kaga kulla a'la al mahabba kololuwar soyayya kenan ubangiji ya tabbatar da kansa cewa yana son annabi ibrahim so na koli kaga wanda zai kore Allah baya so makiyin annabi Ibrahim ne wanda dai yace Allah baya san wani kaga ya zama aduwa Ibrahim don yana so ya kore masa falalar da Allah ya tabbatar masa to ko ya sani ko bai sani ba ko ya yadda ko bai yadda ba wannan shine lazimin kaulin sa sai da idan ya fahimta da tuba ya dawo ya tabbatarwa da Allah sifar da ya tabbatarwa da kansa ya tabbatarwa da Annabi Ibrahim alaihi salam falalar da Allah ya masa ya tabbatarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam falalar da ya masa in kuma ya kiyaye to ganin da Allah yake ja ba da wani ba wanda duk ya kore kulla ba lalle da ya kore mahabba ba amma wanda ya kore mahabba ita kanta to kulla ta shiga ciki don ita ce kololuwar mahabba din wa qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ki suna kai shi ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu idan kun yi ridda kun addinin ku Allah zai kawo wasu mutanen waɗanda yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son kaga ana ubangiji kalara ya sifanta kanshi da wannan sifa ta muhabba fi'li mudari yana kunshe da masdarinsa yana kunshe kuma da zaman dinsa masdarinsa ita ce sifa din al muhabba zaman din kuma shine al zamanul hadir yana son su har yanzu ba wai ya so su ba ya gama ba zai so su nan gaba ba a'a yana son su an gane ko kaga ana akwai tabbatarwa da Allah sifatul muhabba. sannan kuma an tabbatar da cewa su ma suna san Allah wa yuhibbunahu kaga an tabbatar da mahabbatul abdi li rabbih to waɗanda ba su yadda da su tabbatar wa da Allah sifatul mahabba ba ya za su yi da wannan ayar ga ta dai karara abin da ta ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu gwari gwari yana san su suna san shi ka san duk wani yare da ba larabci ba gwaranci duk yaren da ba larabci ba gwaranci ne duk wanda ba larabci ba gwari yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san shi yana san su waɗanda ba su yarda da tabbatarwa da Allah sifar so ba in suka zo wannan aya so yuhibbu yuhibbuhum yusibuhum ko yuridu itabatahum yana san ya sakan musu yana san ya sakan musu ko yana nufin afon yana nufin ya takanka musu sai su sai su sai su fassara al-mahabba da al-irada wanda kowace sifa ce mai zaman kansa. Allah na iya sa yuridu mu. amma sai ce yuhibbu ya kawo kalmar mahabba wanda kalma ce ta larabci sananniya ga dukkan wani balarabe ko yau ya shigo gari ko yau ya ji ana karanta Qur'ani bai taba ji ba ya ji kalmar yuhibbu ya san me take nufi yuridu kuma ya san me take nufi kaga sai suka faɗi lazimin lazimul mahabba lazimul mahabba shine a takanka musu amma ba wannan shine kadai mahabba ba ta yiwu kana son mutum baka taɓa masa komai ba kuma ba jarabi ba ne akwai so kuma a ce akwai wani abin da zai biyo bayan so la so yana haifar da wasu abubuwa na insani na karramawa na kyauta duk so na haifar da wannan amma akan yi a samu son ba a samu wannan ba wanda zaka ji kana son shi amma Allah bai haɗa ko har da zaka iya masa wani alkhairi ba har zaka iya bashi wani abu amma wannan baya kora baka son shi ba wanda ya ce ba ka san shi saboda haka kaga ashe soyayya daban sakankawa kuma daban inda za ka duba tafsirin jalalai da ake karanta duk don ramadan duk inda kalmar yuhibbu ta zo ana fassara ta da wannan ne ko yusibu ko yuridu ba ta wannan ne tafsirin ahlus sunna bai sani ba cewa tawili ake shi ma sai ya bi haka ya rubuta saboda <coughs> wani abu ne wanda yake a lungu in ba amma karatun sa ba ba lalle ka gane ba sai kaga ai dai yana daga cikin tasirin da ƙarin bayani to duk da kaga an sa ibu an sa fibu to aka yi kokarin kawar da sifatul mahabba ne anillah bil munasaba su yi ya rubuta wannan littafin yana da shekara 20 to da matashin sa yayi littafin jala ko ba shi kadai yayi ba shi ne Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin al-Mahalli kuma ya fara da kafin zuwa nasi daga kasa yuki kuma da ya rasu yuki kuma ya dauko daga basara ya ya haɗe shi amma lokaci yana ɗan shekara ashirin wato kaga bai ma gama haɗuwa a ilimin ba saboda haka yuhibbuhum sai su yusibuhum wannan wanda wanda shine tawil da suke wa mahabba to wa yuhibbuna hufa waɗanda su kuma ba sa tabbatar da sifatu abin da mahabbatul ibadi al-ash'ariyawa suna tabbatar da mahabbatul ibadi lillah amma ba sa tabbatar da muhammatullahi da ibadihi a bambance wannan akwai aljahmiya wanda ibnu taymiya zai zo bayanin su su gaba ɗaya suke korewa Allahu la yuhibbu wa la yuhabbu to in suka zo wa yuhibbunahu sai suke wa yuhibbuna ta'atahu wa yuhibbuna ta'atahu kaga ba zatin sa suke so ba da'a suke so kaga wannan tawili ne ubangiji madaukakin sarki yana iya faɗar hakan amma ya kawo wannan jumla din ko ubangiji madaukakin sarki ba zai rika yin magana da ta ɓatar da mu ba ya san magana za mu fahimce ta wanda ma'ana kuma ma'anar na fata ce kuma ubangiji ya yi haka inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani littafin shiriya ne shiriyar ba zuwa ga hanyar da tafi dai zama daidai to ba zai yi ba a ce ga lafazin da fi zama daidai fi dacewa kuma ubangiji ya bashi Ya wani wani lafazin da zai zama maka dundu ka rike iska tare da cewa ba shi ake nufi ba وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa Ya ce wa ahsinu ku kyautata me za ku kyautata ubangiji ya shafe maf'ul din dan abar abin a haka a bude duk wani nau'i na insani kawai kai ka kyautata wa iyayenka ka kyautata wa danginka ka kyautata wa mabukaci ka kyautata wajen sirikinka wajen kasuwancinka wajen shugabancinka an bar abin haka dan anwa na ihsan da yawa ya shigo karkashi wa ahsinu ku kyautata duk abinda da ku san kyautatawa ne ku yi inna allaha inna idan ta zo ba'da al'amri ko ba'da nahi tufidu at-ta'lim inna allaha saboda Allah yuhibbul muhsinina yana san masu kyautatawa kaga anan ubangiji ya rataya mahabbar ta ga wasu bayinsa na kwarai su ne masu kyautatawa ya ce waɗanda suke kyautatawa yana son su kyautatawa mataki-mataki ne kamar yadda muka sani wani ya zo wani kyautatawa wani yana kyautatawa iyalansa amma ba kyautata makotansa wani yana kyautatawa iyalansa da makotansa amma kuma ba lalle ya kyautata ma wanda nesa ba wani yana kyautatawa a komai amma a cikin harkar kasuwancinsa ba ihsani wato za ka samu wani ya hada dukkan anwa'in kyautatawa sannan a wajen kyautatawa ma wani ya fi wani wani in ya tashi kyautatawa zai ebo da babban mataki wani kuma zai dan irin da da da halau gara mallau kaga kyautatawar hawa hawa ce to kuma wata sakamakon kyautatawar shine mahabbatullah mahabbatul muhsinin ko wanda ne ya kyautata ubangiji zai so shi a nan kenan tun da masu kyautatawar hawa hawa ne kaga mahabbar ma za ta zama hawa hawa ta فتتفاضل محبة الله لعباده حسب تفاضل أعمالهم gwargwadon yadda ayyukansu suke wani aikinsa ya fi na wani to haka nan sakamakon ma na wani zai fi na wani an gane ko Na haka Allah yana so sannan mahabbar ta shi ta tafaban bi hasabi tafadul muta'allaqati muta'allaqatiha gwargwadon yadda abinda za a kyautatawa abinda za a so din ya zama wani ya fi wani gwargwadon yadda so na ubangiji zai kasance wa aqsiqu inna allaha yuhibbul muqsitin ku yi adalci lalle Allah yana san masu adalci al-qisqu shine al-adl al-muqsit shine al-adil amma kalmar al-muqsid al-qis ko al-iqsab wannan kalma kalmar adalci a nan wato da wannan da wannan lafazi ta fi kamala sama da kalmar al-adl shi yasa baya daga cikin sunan Allah al-adil amma yana daga cikin sunan Allah al-muqsid an gane ko saboda kalmar al-muqsid al-adl ne wa ziyada adalci har da ɗuriya. har da ƙari akan abin da ka san ana cewa adalci da ƙari na kyautatawa na tagomashi a kai sai ke zama abin nan a kasaba ya yi adalci adalin a ce mafsin kasaba kuma ya yi zalunci kaga kawai alhamza ce aka cire sai ma'anar ta tashi ta canza kasaba ya yi zalunci a kasaba ya yi adalci al-mafsin adali al kasifu al zalilu amma al kasifu na kanu li nana hafaza kaga anan ma Allah ya tabbatar da kansa sifatul muhabba yace yana son masu adalci fa adimu ilaihim a'dahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqina lalle Allah yana son masu tsoron sa masu takawa faman taqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqina inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa lalle Allah yana son waɗanda suke itali suke yaki a cikin tafarkinsa wato wajen ɗaukaka addininsa sahu sahu ka annahum bunyanun marsus kai ka ce wani gini ne wanda yake tambare da juna bala man aufa bi adihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin wanda duk ya cika alkawarin sa sannan yayi takawa to lalle Allah yana son masu takawa kaga duk waɗannan ayoyin suna tabbatar da sifa guda ɗaya ita ce sifatul mahabba saboda haka ubangiji yana son bayinsa na kwarai wa amma al-a'malu allati yuhibbuha Allah ayyukan da Allah madaukakin sarki yake so yana son bayansa na kwarai kuma yana son wasu ayyuka na kwarai min alwajibati na wajibai wal mustahabba da ayyukan da suke mustahabbi ne az-zahiratu wal batina na fili da na koyi fa kasiratun ma'rufa abu ne mai yawa kowa ya sani dukkan wani aiki na kwarai sawa'un na koye ne wanda ya ta'allaka da zuciya kamar tauhidi kamar raja'i wato tawakkali ga Allah duk waɗannan Allah yana son inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu tawakkali tawakkali aiki ne na baɗini haka na ayyuka na zahiri kamar sallah kamar azumi kamar zakka duk ayyuka ne na zahiri Allah yana son waɗannan ayyukan shi yasa ya umarce mu ya umarce mu da su ihsani ubangiji yana son ihsani kyauta ubangiji yana duk wani aiki mai kyau na zahiri da na baɗini ubangiji yana son su wa kadhalika hubbuhu li aliha haka nan ubangiji yana son masu wannan ayyuka wa humul mu'minuna awliya'ullahi almuttaquna waɗannan su ne muminai waliyan Allah masu tsoronsa haka dukkan wani mumini mai tsoron Allah ne kiyaye dokokinsa Allah madaukakin sarki yana san shi wa hadhihi almahabbatu haqqun ibn tabi'a ce to wannan so din na ubangiji gabayinsa da ayyuka na kwarai gaskiya ne ba kamar yadda wasu ke korewa Allah ba ibn tabi'a ce a wannan gaskiya ne kama na faɗa bihar kitabu was kamar yadda ya furta haka Sunna manzo sallallahu alaihi ita ma ta furta wannan wallazi alaihi salaful umma abinda magabata suke kanta wa immatuha da limaman magabata din wa ahlus sunna wa ahlus sunna da ahlus sunna gaba daya wal hadisi mabiya da mabiya hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wa jami' wa jami'u mashayikh ad-dini al-muttaba'una da dukkan shehunai na addini waɗanda ake musu biyayya wato shuwagabanni, wa immatus tasawuf har limaman sufanci abinda suke kai annan laha subhanahu mahabubun, bi zati haka ne ko li zati ka san nawa da kaban naka daban annan laha mahabubun li zatihi mahabbatan hakikiya. ubangiji ana son sa saboda wato ana son sa saboda zatin sa so na hakika bal hiya akmalu mahabba ka so Allah saboda zatin sa na'am abubuwan da ubangiji zai yi maka na kyautatawa na ihsani na ni'imtawa babu shakka za su ƙara maka wannan so da kake yi wa Allah amma kada su zama su kaɗai ne dalilin da zai saka so shi ta yadda idan wani abu ya na ƙasa daga cikin abin da yake baka ce so sannan naka shi ba na ƙasa in ya ragu san kai ragu in ya ƙaru san kai ƙaru kaga wannan akwai akwai illa a ciki a ce kana kana san Allah saboda kana samun kuɗi ran da samun naka ya ɗanyi ƙasa kaga kenan san naka zai yi zai yi kasa kaga bai dace ba ko dan ya baka lafiya ka fi kowa lafiya kakan yi shekara da shekaru ba ga asibiti ba sai wannan ta sa kai ta gode wa Allah kullum alhamdulillah alhamdulillah Randa kuma ubangiji ya waiwayo ka yana dan taba ka sai kuma ka fara jin cewa a ya haka kuma san da kike masa kuma ya rika rabuwa to wannan ba shine kamala wajen san Allah ba ka so Allah dai shine Allah kowanne irin hali kake ciki kawai kan ya zama yana nan ba laifi ya yi ta hauhawa amma kada ya rika yin kasa ba laifi san ya yi ta hauhawa saboda wasu dalilai amma kada ya rika yin kasa saboda kawai ka samu wata matsala wa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan ka nasi ka'adabillah kada ka zama haka wani abu ya same ka kuma ka sa fitinar mutane kamar azabar Allah baka wannan shi ne abin da duk malamai na kwarai sun na farko har na ƙarshe na kowane nau'i fanni daga cikin fannonin ilimi suka yi ittifaki a kansa cewa ana san Allah ne li zatihi saboda zatinsa shi yasa hadisin da ya zo baya muka ce bai inganta ba sanadan wa matnan أحب الله لما يرزوكم به Wa نعم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي wannan bai inganta ba kuma ibnu taymiya shi da kansa a cikin minhaj sunna kamar yadda muka faɗa ya ce wannan bai inganta ba isnaduhu da'if fa inna Allah yajibu an yuhabba li dhatihi wa in kanat mahabbatuhu wajibatan li ihsani ibn tabi'a ya kore wannan yace bai inganta ba kuma Allah wajibi ne a so shi dan zatinta duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan ihsaninsa ibn tabi'a ce bal hiya aqbalu mahabba wannan soyayya da zaka yi wa Allah dan zatinsa ita ta kowace soyayya kamala fa inna haka ma qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah sama da yadda suke san komai wa kadhalika huwa ta'ala ya a karanto وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. نعم. waka zalika haka nan shi ma ubangiji yana son bayan sa yuhibbu ibadahu almu'minin yana son bayansa mu'minai mahabbatan haqiqiyya so na haqiqa babu tawili babu kwana-kwana babu bankar nasi yana son bayan sa so na haqiqa kamar yadda su ma suke son shi so na haqiqa an gane ko sai ce me وأنكرت الجهمية mahabbati min al الطرفين فاعمل منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين الكريم والمقدس توجب المحبة وكان أول من ابتدأ هذا في الإسلام هو الجاهز بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله الصدري أمير العراق والمشرق بواحد خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجهد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أبي خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع أمر بن أبي وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقي بالمعمول حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى المخ... إلى الموافقة لهم على ذلك ما لا يسوى أنكرت الجامية حقيقة المحبة من الطرفين amma mabiya jihar ibn safwan sun yi inkarin sun musanta hakikar so daga bangarorin biyu bangarorin guda biyu su ne bangaren bayi ga ubangijinsu bangare guda bayi suna kan ubangijinsu jami'a suka ce ba za su yi ba bawa baka isa ka so Allah ba sannan ta bangare ɗaya kuma mahabbatul ibadi mahabbatul lahi li ibadihi san Allah ga bayan suka ce a'a ubangiji ma baya san bayansa ibnu taymiya ce haka jahamiyawa haka suka faɗa za'aman minhum domin suna riya cewa annal mahabbata la takunu illa li munasaba baiwa a samu mahabba a samu soyayya sai dan wata munasaba wata dacewa tsakanin mai so da wanda ake so akwai wani abu da suka dace a kanka to wannan za ta sa wannan ya so wannan wannan ma so wannan suka ce to shi ubangiji babu wanda za a ce yayi daidai da shi ko wani yayi daidai da Allah don haka kenan babu soyayya tsakanin Allah da mahalu tsakanin alkhaliq wal makhluq sai suka ce in li munasabatin bainal muhibbi wal mahbub sai da wata munasaba da ke tsakanin al muhibb wanda yake so da wanda ake so wa annahu la munasabata bainal qadim wal muhdath suka ce babu munasaba tsakanin wanda yake kadimi ba shi da farko ba shi da karshe wal muhdath da wanda yake fararre ne kuma mai karshe tujibul muhabba babu wata munasaba da za ta wajabta soyayya tsakanin su don haka da suka yi amfani da wannan logic na hankali sai suka rushe sifar muhabba suka kore ta daga Allah to kaga yadda hankalin ɗan adam yake burma shi wani lokaci da zarar mutum ya ajiye nasi gefe guda yake zai yi lissafi ne da hankalinsa to zai yi tsirkaniya zai zai su kwana yayi wani guri wanda cikinsa a nan zai halaka shi yasa ko me kake yi to kaka ajiye nasi guri guda ko me kake yi kaka ajiye nasi guri guda ba laifi nasin nan kai kokarin fahimta ka da hankalinka ubangiji ya baka guzurin hankali domin ka yi amfani da shi wajen gano abin da Allah yake gaya maka amma kada ka yi amfani da kwakwalwarka da kwanyarka da makamin hankalinka don ka rushe nasi nasi shine a gaba ba hankali ba hankali yana a nasi ke yi wa hankali jagora amma da hankali ba yi wa nasi jagora to amma su waɗannan tunda sun mayar da cewa hankali shine jagora nassin shi ma yana raka shi ne sai ya zama na duk abin da ya ci karo da hankalin ɗaya daga cikinsu sai ya sa kafa ya shure shi ya tashi ya ce bai yadda ba ba ka ba a kiyasta nassi da hankali babu shakka dukkan wani kyakkyawan hankali da afiyayye to baya saba wa nasi zai fahimci nasi ya kuma fahimci hikima da suke karkashin nasi wato nasi ba zai saba wa afiyayyen hankali ba amma zai iya sa hankali kuma cikin ɗebuwa ya kasa ganowa amma wani kuma ya masa bayani ya yi masa bayani sai kuma ya gane shi yasa ba daidai bane ce shari'a sabanin hankali a shari'a ba ta saba hankali sai dai wani lokaci ta ɗimauta hankalin ya ɗimauce ya kasa gane ina aka nufa amma da ya masa bayani sai da hanya amma ta saba masa an gane ko shi yasa Allah yake kira zuwa ga a hankalta la'allakum ta'qilun la'allakum tatafakkarun inda a ce hankalin daban shari'ar daban yaushe ubangiji zai rika cewa ku hankalta mana wa ma ya'qiluha illa alimun dan mai ubangiji zai raba fahimtar shari'a da hankali in har ya zan hankalin ya saba wa shari'a dan haka kuskure ne shi yasa ibnu taymiya yayi wa keken littafin nan nasa dar'u ta'arudul aqli wan naql yana nan an buga shi sifili goma sha ɗaya wato ije wato karan hankali karan hankali da nassi ya ije shi ya ture shi duk kuma nan yake yi wa su razi fakhruddin razi ko inul khatib da magoya bayan su waɗanda suke ganin cewa hankali shi ne jagora shi ne jagaba nassi zai biyo bayan sa to yayi ma wannan tunanin kata kata cewa nassi ne a gaba hankali zai biyo bayan nassi ne kuma in ka ga an yi abu ka gane ba to ka tomi hankalinka ka tomi hankalinka ba wai nan za ka tuhuma ba to amma su waɗannan tun da sun riga sun sanya hankali shi ne ke tsara musu shari'a sai ya zama kuma an yi ta samun abin nan ka duba duk abin da kawai hankalin ɗan adam ne ya kawo shi sai kaga ana ta samun rudani a kansa yau a faɗa gobe kuma ka zo a zo ana gyara jibi kuma a zo a ce bai yi ba kana dai gas constitution yadda kullum constitution da ake yi da sai da a ce kaza ba ba haka ya kamata ba a sake zama a sake tsara shi wani ma in ya zo ya ci karo da nashi hankalin ko da nashi maslahar shi ma ya sake kwance shi to haka za a yi ta yi amma na Allah yana na yadda yake ba zai canza ba mala yace wa kana awwalu man ibtada hadha al-bid'a fi al-islam huwa al-ja'l bin ibn dirham farkon wanda ya kawo wannan bid'a a musulunci wata bid'a yake nufi bida bid'atu tatil bid'ar rushe sifofin Allah bid'ar cewa ba a dingina wa Allah sifatu subutiyya sai dai sifatu salbiya, duk sifofin da zaka tabbatarwa da Allah sai suka kure, sai dai kawai ka ce ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane sune sifatu salbiya. Allah ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba za ga wani gani yake kamar kamar yaban Allah yake ya yi ta korewa ba kaza bane ba kaza bane wannan ba ba ba sun yabo gobe farkon wanda ya fara askasa irin wannan bid'a a musulunci a tarihin musulunci shine wani mutum da ake kira Alja'ad ibn Dirham Alja'ad ibn Dirham ya zo a zamanin tabi'ai amma asalinsa mutumin Farisa ne mutumin Iran ne ba farisa ne kuma ya shigo musulunci amma da aƙidarsa ta farisanci aƙidarsa ta maguzanci saboda haka wannan aƙidar ta maguzanci sai ta yi masa tasiri kuma bai barta ba wanda ita ce sai ta masa wato driving har ya kai shi ga korewa ubangiji wasu sifofinsa akwai sanda wahab ibn munabbi abin nan eh wahab ibn munabbi yake masa wa'azi ya ce da shi sha qabbal ahabbu ilayya mimma tad'uni ilayya sha da yaren farisanci yana nufin sarki wato sarkinsu da maguzawa ya ce ni sarkinmu da maguzawa na ya fi soyuwa gari da sama da abin da kake cewa in karba ko in yadda da shi dan yakan je ya same shi ta kokarin sai ya canza masa fahimtarsa wato shi ja'al ibn darham yakan je ya same shi ya samu wahab akan sai ya canza masa fahimtarsa ya dora shi akan fahimtar fili wato rushe sifofin Allah to shi kuma wa'az ibn munabbi sai ya dinga masa wa'azi karshe sai ya ce ka ga ni sarakunan mu na maguzawa na fi su sama da abin da kake gaya masa nan don haka wannan mutum shi ya shigo musulunci ya kuma assasa wannan bid'a sai a sai a wa'il al miati thaniya a farko farkon shekarar hijira ta 200 malamai sun yi tarjamar sa kamar الذهبي أسكين ميزان الاعتدال ابن حجر أسكين لسان الميزان جماعة ننسو irinsu ta ibn kathir irinsu ibn al-asir duk sun yi tarjamar wannan mutum sun dan faɗa abin suka sani na labarinsa shi wannan mutum shi ya fara iya cewa lam yattakhidh Allahu Ibrahim khalila Allah bai rike Ibrahim ba badadai ba shi ya fara cewa lam yukallimu Allahu Musa taklima Allah bai yi magana da Musa ba yana da zandaka iri iri iri iri ayyukan zindikanci akwai sanda ma ya taba daukan falma. ya zuba kasa ya zuba ruwa a ciki ya ajiye bayan an ta dade ajiye haka sai ya zazzage sai ga tsutsotsi sai ce to shi ma ya yi halitta kamar yadda Allah ya yi sai da gaya wani malami ya ce to a gaya masa ya gaya mana namiji nawa ne a ciki mace nawa ce da da shi su a ce bayani su nawa ne kuma namiji nawa aka samu ko mace nawa aka samu kuma duk wanda ya kama hanya yi nan ya kira shi ya dawo to kaga shi dali ba zai iya ba ba ga wannan zindiƙanci ne ya danganta kansa wato ta kanshi da Allah da ce shi ba ya yi halitta kamar yadda Allah ya yi to wannan zindiƙancin nasa da ya yi yawa shi yasa Hisham ibn Abdul Malik don a zamanin Hisham ibn Abdul Malik ne ɗaya daga cikin khalifofin daular Bani Umayya sai ya fatattake shi shi da ya kudo Kufa a nan Kufa ya haɗu da wani da ake cewa Jahab ibn Safwan sai masa barbarar tunaninsa shi ma sai ya tafa sai ya zama nashi sai ya zama mabiyin shi karshe je ya abin nan ya je abin nan Abdullahi ibn abin Khalid ibn Abdullahi al-Qasri shi ya kama shi ya yanka shi saboda zindiƙancinsa saboda kullum rushe addini yake yi kana cikin al'ummar musulmi kuma kana mata barna irin wannan gara ya zama dan fashi da ya zama yana lalata aqidar musulmi to idan har za a kashe dan fashi wannan shi yafi dacewa a kashe saboda haka Khalid ibn Abdullahi al-Qasri ranar Idi babbar sallah bayan yayi hudu ba an yi sallah ya abin da yayi hudu ba ya gama cikin hudu ba da yake cewa dhahu taqabbala Allahu dhahayakum ku tafi ku ilayya ko Allah ya karbi layyarsa fa inni mudahhin bil ja'd ibn ibn dirham ni zan yi tawalayyar da wannan arna innahu za'ama anna Allah lam yattaqil Ibrahim khalila yana iya cewa Allah bai riki Ibrahim khalil ba wato ba daɗai walam yukallim Musa taklima ko bai magana da Musa ba saboda haka sai ya sauko ya yanka shi to wannan shine abin da Abdullahi ibn Khalid ah, ah, Khalid ibn Abdullahi al-Qasri yayi wanda a lokacin sarki ne abin nan a ah, a wasit yayi laye da Al-Ja'ad ibn Dirham wanda duk wani wanda yake son sunna a lokacin sai da ya ji daɗi saboda an cire musu wata guba wata annoba da ta addabe su shekara da shekaru to rasa ya za su yi da ita shi yasa ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa al-mashhura yake cewa walida dhaha bi ja'd khalid al-qasri yawm zaba'in al-qurban yake iz qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musa al-karim ad-dani شكر الزحية كل صاحب سنة لله ذرك من أكل القربان ابن تيمية يكي فتلت cewa dukkan wani mai sunna ya ji daɗin wannan shi yasa a tarihi kowa ya zo ya faɗi wannan kissa da cewa an samu takaddama daga baya-baya wajen ingancin kissa wasu sun ja da cewa bata inganta ba kamar mashhur Hassan Salman a cikin littafin sa qasasul la tasbut aw qasasul la tasbut ya rubuta cewa bata inganta ba wasu ɗaliban su suka goya masa baya amma wani malami ya yi masa raddi ko ce wasu ma malamai sun masa raddi kamar Dr. Muhammad Khalifa التميمي يا مسرد دي أشكي واللي تابي دي سونا مقالة التعطيل والجعل بين الدرهم inda ya bada tarihin jihar ibn dirham sannan ko ya kawo wannan magana ta ta su suke kore kisar abin da kisar za ta nuna maka hadarin bid'a ta bid'a hadari ce to kaga a musulunci idan mutum musulmi ya shiga hannun arna suka ce sai ko dai ya kamar ta kusa kashe shi musulunci ya halatta masa ya faɗa abin da suke so ya faɗa dai ya kubutar da rai ba haka bane haka ne sai ko mutum ya zagi manzon Allah ko su ya shi musulunci ya halatta masa dan ya san abin da yake a zuciyarsa ba haka bane illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman wannan mutum ja'al ibn abin nan ja'al ibn jarha zai zai iya cewa ya tuba zai iya kuskure da a kyale shi zai iya kuskure yake dan a kyale shi amma ya yadda ya mutu akan bid'a ya yadda ya rasa ransa kalma ɗaya zai faɗa a kyale in ya so ma ya gudu ba arzullahi wata ya je wani guri ya ta bid'arsa amma ya yadda ya mutu akan bid'a wannan yana maka hadarin bid'a shi musulunci kaga ba a jefa ɗansa cikin wannan hadari an buɗe ba kuma amma bid'a kaga ta jefa cikin wannan hadari sun ma nazala fa da ya sauko ya yanka shi وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجاب ابن صفوان الجاب ابن صفوان يا توجوان المذهب شي مالك وجنجعت ابن جرهم وتشيني مال منسا أكم من المذهب شي وانا الجام ابن صفوان شي ايكي جنجنا ومرنقوم مذهب أتي الجامية مذي جاب ابن صفوان أما شي ما مال منسا أتكم وانا أكيدا شيني أجام ابن جرهم فأظهره سيكر ما أكيدا يكتو لإتكالا ونظر عليه حير تكتونا وإنا جاهية متعلقة أكيدا wa ilaihi udifa qaulul jahmiya zuwa gare shi aka aka jingina qaulul jahmiya yake <coughs> wannan magana ce ta mabiya jaham al-jahmiya to shi jaham ibn safwan as-samarqandi ar-rasibi kasancewarsa shi ne wanda ya ƙara fito da mazhabar ya yi mata kuskure ba ya mata kare-kare haka sai aka jingina masa shugabancinta Bata ta samu mabiya ba ya shiga nan ne ya shiga nan a ɓoye yana ƙoƙarin yaɗa ta amma shi jiham lokacin da ya karɓi aƙidar lokacin da suka haɗu da da shi jihar ibn jiram a kufa ya ba shi aƙidar sai zan yana fitowa fili karara yana ga mutane hudu ba da wannan aƙidar kuma yana ƙoƙarin jawo mabiyansa sannan ya shigar da wasu abubuwa sababbi a cikin wannan aƙidar saboda haka sai ya zama shugabanta to shi ma dai sa kashe shi aka yi kamar yadda aka kashe ubangidansa Aljahar ibn safwan sai shi dalilin kashe shi shi da ya haɗa kai da wani ɗan tawaye a lokacin akwai wani ɗan tawaye da ake kira alharis ibn surayj alharis ibn surayj ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wa sarakunan banu ubayya tawaye suka shiga suna yakar su a garuruwa har suna cin wani garuruwa na na daular banu umayya da yaki to lokacin da shi <coughs> ja ibn safwan ya haɗu da wannan sai ya zama sakatarensa saboda shi jihar inda samuwa an ce mutum ne mai baki mai fasaha ka duk inda ya zo ya yi magana sai ya ji hankalin mutane Za ka sai ya tafi da wasu masu raunin tunani masu raunin imani to duk kuma wanda yake sha'anin harkar siyasa da abin da yana son mai baki ko mun lalace wata ko da mutum yana da manufa mai kyau inda zai shiga harkar siyasa da mulki karshe sai kaga ya jawo wasu bara gurbi ba sun zama tare da shi saboda wai su amfane shi a wani a wata harkar kamar za ga ɗan siyasa ya tara yan daba a gidanta, ɗan ɗan mai kuke ce musu ɗan ƙauraye ko to ka gani haka nan in ba siyasa yake ba abin da ya dace da ƙaura amma abin da ya shiga siyasa ƙaura ya zama nashi saboda haka shi wannan mutum sai ya jawo aljam ibn safwan tun da lalacewarsa da gurɓacewa kidarsa saboda yana da baki zai tsaya gaban jama'a ya yi magana nan da nan ya tafi da hankalinsu sai ya mai da shi shi ne sakataren sama ba wasu harkokin rubuce-rubucensa shi yake masa to lokacin da aka cimma wancan mutum nasar ibn sayyar ya cin masa ya kashe shi sai ya zama da shi jawab yana nan shi ma daga baya ɗaya daga cikin sarakunan kurasan wanda ake kiran shi salm ibn ahwaz shi ma ya kashe jam din to shi ma aka tashi ta kare kaga isnadi da yana fitowa na ita wannan bid'a din za samu alja'ad ibn dirham ga kuma jam ibn safwan a gurin shekar ba to shi wannan alja'ad ibn dirham sun ce kamar da ta san tarihi suke faɗa ya samo aƙilarsa shi kuma daga wani da ake kira aban ake kiran shi aban ibn sam'an abuwan ake kira yana ake kiran shi aban ibn sam'an shi kuma ya samo aƙilar shi daga wanda ake kira talut shi kuma talut din ya samu aqida sa daga Nabi ibn al-A'sam da Yahudan nan na Madina da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri saboda kaga ashe salsala ce Yahudiya isnad ne Yahudi da haka aqidar ta'til aqidar su wa Allah sifofinsa da korewa Allah sifarsa asalin ta kaga daga inda ta fito ba Yahudi daga dan uwansa ba Yahudi ba yahudan ma ba ba karamin ba yahude ba ba yahudan da ya niyar kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai a cikin yahudawa shine number 1 ne abun yahudawa daga Falut zuwa Abal ibn Sam'an shi kuma yayi wa shi Al-Ja'd ibn Dirham sannan zaman al bin ibn Dirham a Harran Harran da muke cewa Al-Harrani Harran a wancan lokacin akwai sa'ila irin waɗanda suka bar suke bautar waɗanda suke bautar taurari su ne a sa'iba sabi'a afuwan sabi'a to wannan arran kamar gari ne na suna da yawa a gurin to a gurin su su kansu ya samu wasu abubuwa da ya kara a cikin wannan akida din da kaga ashe akida ce ne da ba ta samu asali da kyakkyawan makwanci ba shine ma da yake su man takara zalika ila al-mu'tazila sannan wannan akida ta rushe sifofin Allah daga wajen jihar ibn safwan sai kuma ta fada cikin mu'tazilawa ta shiga cikin mu'tazilawa atba'i amr ibn ubayd mabiya amr ibn ubayd amr ibn ubayd ɗaya daga cikin masu ibada ne ɗaya daga cikin masu ibada masu zuhudu na basra yana cikin almajiran al basri da shi da wani mutum da ake kira wasu ibn abba waɗannan mutane guda biyu duk suna cikin almajiran alhassan albasri suna zuwa darasinsa suna sauraron karatunsa kusa alhassan albasri a wannan zamanin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke kamar jami'a ce kowane fanni kake so ka samu za ka samu a wajensu da haka dukkan wata bukata da kake da ita ta ilimi ta fanni za ka same ta a gurin alhassan albasri da haka za ka samu alfuqaha za ka samu almuhaddithun za ka samu almu'arrikhun za ka samu az-zuhad za ka samu al-lughawiyuna masu neman luga duk abin da kake so zaka samu a wajen al-Hasan saboda haka jami'a sun ce ta taharrak jami'a ce mai motsi mai tafiya da kafafuwan duk wani department akwai a cikin ilimin al-Hasan al zaka ana taruwa a wajen sannan gashi mai wa'azi ne mai wa'azi ne kalmomin da suke fita daga bakinsa malamai sukan ce ka ana ta khuruju min mishkatin nubuwa saboda daɗinta wani abin sai ka dauka hadisi to shi yasa rauna da in suka ji magana sa wani lokaci sai su ta hadisin manzo Allah ya jawo sai su ce hakan ya ruwaito daga manzo Allah ya ce kaza ko magana ta saboda dadin ta laysa al-iman bi tahalli wala bi tamanni walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal kaga wannan magana Hassan al-Basri ce wasu daga cikin du'afa'u rauna na suka ji ta sai suka ga cewa maganar manzo Allah ce saboda haka sai suka kara manzo Allah a cikin isnadin amma malamai masu bi bin kwakwabi da diddigi da kalai da cewa sai suka gano ga yadda abin ya faru alhassan albasari shi ne wannan maganar ba manzo sallallahu alaihi wasallam saboda daɗin maganarsa wanda bai sani ba sai da cewa ai hadisi ne ma ja kamar yadda wasu jahilai da kaja larabci sun ce sadaka Allah bil aziz to waɗannan mutane guda biyu wasil ibn abba da amr ibn ubay suna halartar majalisin kai lokaci suna halartar majalisin al-hasan al-basri wata rana sai aka zo aka tambaye shi game da mutumin da yake fasiki ne wato ya aikata kabira me ya makomarsa mutum ne musulmi kuma sai ya aikata kabira ya sha giya ko ya sata ko ya zina yaya matsayinsa sai al-hasan al-basri ya ce mu'minun fasik mu'min ne amma fasiki wato wannan fasikancin ba zai raba shi da asalin imaninsa ba ya mai da shi kafiri yana nan da imaninsa asalin imaninsa yana nan amma kuma fasiki to a shi wannan an ba ta yi wa wasir daɗi ba sai ta ke cewa za a ce mu'minun ne fasik ai ba za ta yi ba ya za a ce masa to ya ce fi manzilatin bainal manzilatai shi ba mu'min ne shi ba kafiri ba yana nan tsaka tsakiya ba za a ce masa mumini ba kuma shi ya ce ba zai ce da shi kafiri ba kamar yadda suka ware a gurinsa kafiri za su ce masa kai tsaye ba wata kwana amma shi ce a shi ba zai ce kafiri ba ne yana nan a kan katanga shi bai da ranar ba bai da rashin ba lokacin alhassan albasir ya kokari ya can da shi sai ya tibire kawai ya ce shi ita wannan ne ansa da ta dace ce to haka dai lahira fa ce zai shiga wuta in ya shiga zai fito in ya ce zai fito kaga ya yadda mumin akwai imani don ba wanda ba imani zai fito ba zai fito sai tuhu zai fito ba kaga sai ya haɗe da kawai da lahira a nan duniya ya ki yadda ya shiga cikinsu. ya ce da mutumin nan kajiri a lahira da ya tabbai to a lahira in ya shiga wuta zai fito sai ya ga in ya ce zai fito kuma ya warware asalinsa ya warware akidar sai ce zai da a wuta sai zai dawoma a wuta ka ce kawai kafiri ne ka huta wai ya masa dan rangwame ne in ya ce kafiri ne kaga za a yi masa hukuncin kafirai ne a nan ba za a ba shi aure ba ba za a aure in mace ce ba za a aure ta ba ba za a masa sallah ba in ya mutu ba za a binne shi a makabartar musulmi ba duk dai abin da babu tsakanin musulmi da kafin ba za a yi ba to shi tunda bai ce kafiri bane kaga babu wannan hukuncin hukuncin ya masa dan sauki sauki amma aka je lahira yace to sai in ya shiga wuta sai abin nan har abada kaga wannan saukin banza ne to tun daga wannan lokacin sai ya kokari ya ja amur ibn ubayd wannan da ibn taymiya yake magana akan sai ya ja shi ya rika masa barbarar wannan fikira din sai suka koma gefe guda sai suka koma gefe guda sai suka yi tasu majalisa suka yi wa majalisar majalisar malamin su tawaye a lokacin alhassan albasari yakan ce i'tazala na waqi waqi ya kaulace mana to sai wannan suna na mu'tazila sai ya bi su suka kafa taka majalisar kamar masallaci nan ga ta ana karatu can kuma wani ke kama tashi idan an mutum ya zo yawa alhassan albasiri tambaya ba shi an sa sai su tare shi mai ce maka in sun ji ya ci karo da abin su warware masa haka suka rika yi waɗannan su ne asalin aƙidar mu'tazila wanda aƙidar mu'tazila da man ana gina ta ne akan hankali hankali shine ja gaba a cikin komai sai hankali abinda hankali ya yadda da shi to shine daidai in nafi kuma ya saba wa hankali in alkur'ani ne to a yi tawilinsa a bankara shi da karfi har sai ya dawo ya dace da hankali amma shi hankalin ba za a bankaro shi ya dace da nasu ba to shine ibn tafiya ce su manta takala zalika sannan wannan aqidan sai ta تدرع إلى المعتزلة زواج المعتزلة وأتباع عمرو بن عبيد مبيا عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد إن أنا لشيء أنت كما أنا ذاك سهبين نما ذا الله صلى الله عليه وسلم وظهر قولهم أثناء كما تقول في أثناء في أثناء خلافة آه، خلافة الخليفة المتلقب هو هكا يكي فوع الملقب فوع المتلقب المتلقب زيه al-mutalaqqi bil ma'mun magana ta fito fili ta shahara zamanin khalifancin ma'mun ɗaya daga cikin khalifofin daular banu banu banu al-abbas yana ɗaya daga cikin khalifofin daular banu al to a lokacin sa mu'tazilawa sun yi karfi kwarai kwarai da gaske sun dan su ne fada akwai wanda ake kira Ahmad ibn Abi Du'ad ne jagoran tafiyar a cikin fada sai suka karantar da shi ma'amur wannan aqida ta shi Haddamta hana a a'immatul islam har ya rika jarrabar limaman musulmi saboda ya rika cewa a kawo su sai sun yarda da cewa alquran makhluq alquran laysa kalam Allah bal makhluq sai sun yarda alqurani ba magana Allah bace halitta ce ta Allah a lokacin an jarraba bayan Allah da yawa sun su Ahmad ibn Hanbal kuwa sai kissa kisatul mihna irin su afanin da muslim as-saffar malamin imamu ahmad din irin su ali ibn madini da sauransu ahmad ibn nasr yahya ibn ma'in da dai sauran malamai da dama waɗanda suka shiga wannan fitina a lokacin shi wannan sarki yasa aka rika jarraba su duk da cewa kafin a kawo imam ahmad shi ya mutu bai halarci amma dan abin nan ɗansa al'abin nan al-mu'tasim billah shi ya ci gaba da wannan fitina din ya rasu mai abin da wanda ya gaji kujera da shi ma ya ci gaba alwata ku billah ahlu sunna ba samu kararawa suka lumfasa sai a zamanin sarki almutawakkil billah a lokacin ne sunna ta yi karfi kuma ta dawo ta ci gaba da jangara gaban tafiyar a lokacin imam ahlu sunna wal jama'a ya bayyana a fili shine imam ahmad ibn hanbal حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك فكر كرا لما من sai sun سيسن da su akan haka, wanda kuma. malamai sun yi tarjiya mai tsanani musamman eh, imamu ahmad ibn hanbal wanda a dalilin haka ne ma wannan aqida ta samu karaya to wannan ibn tabi'a ya koro maka tarihi ne dan ya nuna maka cewa wannan aqida ta kore wa Allah sifofinsa a ce Allah bai daidaita kan al'arshi ba a ce Allah ba ya da hannu ba ya da ido duk dai sifofin da Allah ya tabbatar wa da kansa alkur'ani a kore masa su yana so ya baka tarihin ya abin ya samo asali su waye jimajiman tafiya din waye manya manyan tafiya da su. dan kowa yana alfahari ne da da asalinsa saboda ka waɗanda suke da wannan akida su san su waye asalin su da za su yi alfahari da su su ne waɗannan da ibnu taymiya ɗin yake faɗa ibnu taymiya bai gama magana akan wannan ba dan wannan sifa ta muhabba ta ɗauki wato masaha ne fa'in gaske a cikin littafin saboda haka nan gaba ma zai zo ya shiga sosai a cikin harkar sifa ta sifa ta muhabba din nan ya ƙara bayanin ta daki daki wanda abubuwa ne na ilimi mai zurfi mai amfani kwarai da gaske wanda da dama mutane ba karanta shi suke yi ba san shi ba da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dashi ya ba mu abin abinda muka yi fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم a nan wani yana tambaya yake cewa satin da ya wuce mun ji kana bayanin gafarar da Allah ya wa sahabbai waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu zuwa madina da kuma sahabban saƙen garin madina to ire-iren sahabbansa waɗanda ba su yi hijira ba ina za a yi musu wuri cikin gafarar da Allah ya ambata sai ya ce irin su mu'awiya abu sufyan ikirma ibn abi jahal da dai sauransu to kaga wannan tambayar idan mai ita yana da aƙidar shi'a ne kaga ya fara katsowa kusa dan abin da ya rage kaɗan ne ko ai da ana ta rigima ne ma akan har su 'yan hijira har su masu hijira har su al'altar su abubakar da umar da usman da su aisha ummul mu'mini don an haɗa su an ba a da su ba an zage su an kafirta su Allah an ce su to kare kenan waɗannan ayoyi yanzu an sallama cewa su Allah ya musu gafara yanzu magana su ma'auya ce ta rigida to kaga abin abin yayi kyau kwarai su ɗin ba insha Allah za ka fahimci waɗanda suka ji karatun duka sun san ayoyin da muka ja wasu sun faɗi muhajirowar ansa wasu kuma su ƙayyade ba waɗanda suka zauna tare da manzo Allah gaba ɗaya suka faɗa don haka idan akwai inda aka ce muhajirun wal ansar akwai kuma inda ba a kawo kaidin muhajirun wal ansar ba an gane ko kamar lakin rasul wal ladina amanu ma'ahu jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairatu وأولئك هم المفلحون أعد, لهم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم kaga babu muhajirin a ƙasar gaba ko ko akwai aya cikin suratu muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari akwai muhajirun wal ansar duka sun shiga zaka ba duka ayoyin da suka ce muhajirun ba sannan gyara da zan na biyu ah, katibul wahayi ne ma daga cikin kuttabul wahayi a ina ya karbi ta wahayi <laughs> ba ba da ba Sai wa bai yi hijira ba wannan ai magana ce kawai ya yi hijira har shi kansa ikrima din ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hijira kai ya je ya samu ba wai sai ya dade tare da manzon Allah ba sannan ya zama muhajir in dai ya bar garin sai ko bacin to shikenan kuma sannan bayan fatihi manzon Allah ya ce Allah hijrata ba'da al-fatih wanda an san abu sufyan ya musulunta bayan fati to wanda kuma ita kake neman shi sai yayi kaga shi hijira ba ta zama wajibi a kansa ba bare ka rebe shi da yin hijira don lokacin an soke kuma hijira walakin jihadun waliyya wa idza stumfirtum fanfiru to haka abu sufyan kuma ya ci gaba da zama tare da ko bin manzo Allah yana jihadi saboda ka kaga ya shiga cikin sauran ayoyi da suka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yabo yabo mai kyau baka idan waɗannan ne suka rage matsalar ka to alhamdulillah bil munasaba akwai wannan siti da aka yi magana na tambayoyi saba'in wanda dan uwa da Mansur Ibrahim Sokoto ya shi da jimawa a Cardiff sannan ɗalibai da suke karatu a jami'ar islamiyya ta madina suka sake ɗauka suka sake tace shi wanda suka karanta shi a cikin cd da kuma katin da ake sayarwa audio yana da kyau duk ƙarin suna ji wannan tambayoyi domin tambayoyi da ba su da alfa tambayoyi a tsila ne muhrija tambayoyi da za su faɗa shi a cikin matsatsi da damuwa su kai shi bambo wai ba za su alsu ba ba za su alsu ba sai dai ya yi ta bambami ya yi ta faɗa amma ba za a ansa su ba akwai wanda ya yi ƙoƙarin wajen an ansa su to amma in ka ji kasar ɗin na shi har ƙarshe ba ansa ko ɗaya domin ka zo kana ta faɗa kana ta faɗa ai da sai ka ci tambaya ta farko da kace kaza kaza ga an tambaya ta bi to kaga an ka an amma ka kama kai ta dirkaniya kana da zuwa gangaru kaga ba an ta saboda ka yana da kyau ku ji wannan CD ku haddace shi duk wani dan ci a ku je masa tambaya bi ku kawai a ciki ku ga zai shin ya halatta mace ta shiga da mahaifinta alhali shi mahaifin ba musulmi ba ne ita kuma ɗayar tashi musulma ce to wanda ba musulmi ba kamar misali kiristoci ba masa yin ba ma yin gado ai su wasiya suke yi yin ce kawai ake rubutawa ko ba ka ba su ba ma abin nan gado gado dama ba maganar gado ko shi ya ci ko wannan hadisi ne la yarithul musulmi kafir wal kafin musulmi. hadisi ne muttafaq alai amma in yayi wasiya fa ya rubuta ya ce na bawa kaza kaga wannan ba gado bane wannan wasiya ce saboda ka in ta karba ta babu wasiya ta sauki amma ba ta babin gado ba saboda ana samun matsala musamman yan uwanmu yan kudu da suke shiga musulunci sai ga wani matashi ya shiga musulunci ubansa a surgumi mai kuɗi babban mai kuɗi wanda kuɗin da lashi ba zai amfani musulmi da yawa to ko dai ka cewa ɗan nan lashi kaka karɓi komai ka zauna ka zo mu musulmi muna ciyar da kai wanda mu mun kada yadda a juna mu maya miki bare wani ba ko zo ka ciyar da shi ana ga yadda ake samun masallaci ba da kyar ake ciyar da shi <laughs> bare ko kuma ya zama da akwai ta inda zai karɓi wannan dukiyar ka amfane shi ko ta amfanin da addininsa to kaga anan babu maganar gado kamar yadda nasi ya ce to amma bai kore karɓar kuɗin kafiri ba ta hanyar wasiya ai ai musulunci ya da kyautar kafiri kafiri na iya maka kyauta ka karɓa al ya yi wa annabi sallallahu kyauta ya karɓa to da kafiri na iya maka kyauta ka karɓa ba laifi bane a musulunci ba laifi bane dan ka karɓi kyautarsa baka in ya ɗauka ta sigar kyauta ko ya rubuta ce in ya mutu a baka kyauta a baka wasiya ce wannan ba ba gado ba kamar yadda ka san ita wasiya ba lallai sai akwai gado tsakanin mutum in akwai gado ma tsakanin mutum da mutum ba a masa wasiya la wasiya ta riwa rike haka ne ko amma ba haka ba wani sai musulunta in ya san in ya musulunta ba za ki gadon ba sai zauna a kafircin kaga wannan babba illa ce ya alatta ahlus sunna ya auri wanda ba ahlus sunna ba wato mai bin sauran ɗariku to anan zai yiwu ahlus sunna namiji ya auri wacce ba ahlus sunna ba mace to galibi mata su inda mazajen su suka yi nan suke nufa wannan shine galibi akan samu masu taularewa cikin mata din mijinta yana shi'a ko yana ɗariƙa ita sai sunna akan samu wannan amma galibi inda maza suka yi nan matan su suke bin su kaga akwai hadari a ce yar ahlus suna ta auri ɗan bid'a domin za zai fizge ta zuwa ga bid'a kuma ƴaƴanta duk ya san da su sai waɗanda Allah ya nufa da shirya kuma suka balle daga baya amma idan shi ne zai auro wacce ba gidan ba gidan abin nan ba to kaga zai kara wa ahlus sunna dandazo ne zai kara musu yawa ne saboda ka har idan a gidan shehunan za a baka kaje ka auro ba ba shakka addini wani abu ne na farko da ake dubawa yayin da za a yi aure Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'tadat haka shi ma namiji aka ita ba mace in za ka yi aure namiji farko abin da ya kamata ta duba kenan wala abdun mu'minun khairun min mushrik ولو أعجبكم وأنكموا الأيام منكم والصالحين من Min من إبائكم وإمائكم saboda haka kaga ashe addini shine na farko kamar da manzo ce farko za ta dini ta riga ke da ita ce sifa ta farko da ake bukata sifa ta biyu mace ta zama mai tausan hali wacce za ta tausaya wa ɗayanta ta kula da su sannan kuma ta taimaka ta tausaya wa mijinta ba za ta ɗora masa bukatun da suka fi karfin sa ba kuma za ta rika masa albabazaranci da abin da yake da shi ba خير نساء العرب ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناهن للولد وأرعاهن للزوج في ذات اليد هكذا منذ صلى الله عليه وسلم ما في الخير ما تاد سكه راقما كما تلا رباوة سنة صالحا تكنسو sun zan masu tautatawa masu ga 'ya'ya masu kula kuma da tattalin kayan miji sauraka ana san wannan a cikin sifa ta macen da za a aura ana san mace ta zama tana da kyan da idan ka kalle ta za ka yi farin ciki kada ya zama na larura ce kawai ta ka aure ta dan ka buga ka buga ka buga baka samu ba alal larura ce ga ga wannan ba za ka yi mata adalci ba ana san allati idza idza nazarta ilaiha sarratka in ka kalle ta sai ta faranta maka rai wa idza amarta afa'atka wa idza ghibta hafizatka fi malika wa ahlik wa nafsiha idan ka kalle ta faranta maka rai idan ka umarce ta sai maka da'a idan baka nan kuma ta kiyaye kanta ta kiyaye dukiyarka Allah ce fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah haka mata salihai suke masu da'a ga Allah masu kuma kiyaye gaibi gaibi anan shine kiyaye kiyaye mutuncinta da dukiyar mijinta lokacin da baya wannan duk sifofi ce sun sifofi ne na mace kwarai da ya kamata a ce mutum ya nema ya samu sai kun kafa albar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasfar bi zati dini taribat yada idan da waɗannan sifofin hudu gaba ɗaya za su samu kaga min babu aula khairun ala khair nurun ala nur ka samu mace mai kuɗi mai asali mai kyau mai addini abin da ɗan wuya duk ta haɗa waɗannan hudu kamar da za ka samu da za ka samu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu khadija to da shi kenan ka gama murewa to wannan waɗannan hudun ba laifi bane su haɗu bal ma haɗuwar su tafi dan wasu malaman suna karanta hadisin sai su da kamar ma illa ce ka auri mace saboda tana da kuɗi ko illa ce ka auri mace saboda tana da kyau wasu sai su rika sai su ɗauko hadisin akan haka sai kawai ka aure ta dan addinin ta hadisin ba haka ya nuna ba ya ba da labarin cewa waɗannan abubuwa su mutane ke dubawa idan za ka samu duka ɗin shi kenan in ba za ka samu dukan ba to ka fifita addini shi ne abin da hadisin ya nuna ka fifita addini yayin da za ka yi auren to haka nan ita ma mace abin da kake so ka samu dangane da mace ita ma mace ya kamata ta duba wannan ta duba addini ta duba cewa kai ba mai faɗa bane mai yawan dukan mata da kutufo kullum a gidanka ba haka ke ba sannan kuma kana da ɗan abin hannunka da za ka iya rike ta kana da sana'a ba zauna kake baka nan ana baka kun ga hadisin Fatima bint Qais lokacin da ta zo ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa khababa Muawiya wa Abu Jahl tana neman shawara Annabi cewa waɗannan mutanen biyu sun neme ta da aure Muawiya wa Abu Jahm me yake gani manzo Allah sallallahu alaihi ya yace amma muawiya fa su'ulukun la malana muawiya karkace ba komai tare da wannan shine su'uluk su'uluk a larabci shine wanda ba ya da baya maganin kwam kuma bai daina da zai samu ba shine su'uluk sai dai bashi ko ya bige wani su'uluk ya dala fakir nesa ba kusa ba dan fakir ta yana da hanyar buga ta, amma dai ba ta isarsa shi ne fakiri ko miskini amma shi su uluf bai ma ina zai dama ce wasu uluf kun lama da lahu wa amma abul jam fala ya zaul afa an atifihi a wata ruwaya fa darrabun lin nisa shi ko abu jam kullun saddan sa sama take kaga duka ne kullum duka ne sai ya ce da ita in ke usama gaba ɗaya sai ka mata wani ma wanda shi bai ma je ya shiga cikin manema ba sai ka aure Usama Kana ga Usama dan kamar asalin sa bawa ne asalin sa bawa ne Usama ibn Zaid ibn ibn Haritha to amma maza Allah yake ga abin da ya ba ta shawara sai ta bi dace da na aure shi sai naga alkhairi mai yawa a rayuwar mu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna mata ta aure mutumin da yana da abin hannunsa ma'ana wanda zai rike ta sannan kuma ta aure wanda ba zai kausa mata mu'amala ba an gane ko a ce ita ma mace akwai abin da ya kamata na wani lokaci in muka tashi bayani sai mu ta faɗar abin da shi namiji zai duba amma ita mace ba za mu gaya mata abin da ya kamata ta duba ba to ita ma din wancan hadisi tun kawar shi ma yun kawar rajulu to shi wannan talibin jami'a ne a takaice dai addu'a yake nema ya ce in ya karanta in ya yi karatu yana fahimta amma aka je jarabawa sai ya rikice dai ya rude sai kuma ya fito sai an so shin su dawo saboda aka yana nufin a taimaka masa da addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya yi masa rudewa wannan kuma take cewa ita budurwa ce ta gama sakandare kuma ta samu mijin aure amma babanta ya ce shi ba zai yi mata aure ba sai dai ta wuce makarantar gaba gaba da sakandare sai ta gama wato sai ta yi gaba da sakandare advanced level da ƙarshe ma ya kori wanda yake neman ta da auren to ita kuma take tambaya anan wai cin ta yi masa biyayya ta ki masa biyayya take zuwa makarantar da yake ko kuwa domin tana tsoron gurbacewar tarbiyya tarbiyyar ta idan ta wuce wannan makarantar ba tare da aure ba babu shakka a addinin mutum shine gaba da gaba da komai a shi uba bai kamata yau yarsa wannan karfa karfa ba ya hana ta aure tare da tana kan aure in ta je gaba da sakandare me za ta tsina na masa me za ta tsina aiki za ta kai tana kama ta kuɗin yana karɓa ko ko ne ya kula cewa sharaf mutuncin yarsa shine gaba da komai matukar dai yarsa ta samu abin da za ta iya rayuwa da shi ba za ta shiga guri a ce mata ba kauya ba kuma tana son aure kuma ta samu miji wanda ya dace da ta aura kina sai kai wa yarka aure shi miji in ya gare sai bar ta tafi karatu sai bar ta tafi ta kare ta ci gaba in kuma yana ga abin da ta samu ya ishe ta shi kenan. da haka wasu iyaye suna shiga haƙƙin 'ya'yansu, wanda kuma ba su da wannan hurumin musamman idan ya zan shiga haƙƙin nasu zai jawo musu lalacewa da tafarfarwa musamman dai an san yadda jami'o'in mu suke da yadda makarantun mu na gaba da sukan da suka zama to in ya zan ita kanta kana yi wa kanta wannan tsoron kaga bai kamata a ce ka fi ka ba a cikin irin wannan yanayi gara ka ce za ka yi mata auren in ya so ka sharkanta a wajen cewa ta je ta yi karatu wannan ya fi sauki akan gaba sai ka hana ta auren saboda kawai ta tafi ta karanta English ko ta karanta mass communication wannan babu shakka tutarwa ne kuma Allah ya tambayi uban da ya haka kuma idan yarinya kasancewa za ta za ta shiga hadari tana da yakinin haka to ba za ta yi wa uban ta biyayya akan fadawa cikin hadari ba akwai abin mamaki ita ma za ta yi karatun ko ya za a yi karatu da tirsatawa ka kaddara ka ta ta tafi sai dai ta faduwa kana tara ka a banza ka biya ta faɗi ka biya ta faɗi ƙarshe a kore ta ya za ka yi da za ka yanka ta wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da ya ce wani mutum ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya ba ma wani ɗansa kyauta annabi ya shaida annabi ya tambaye shi ka ba wa duk ƴaƴanka ne ya ce a annabi ce ni ba na shaida akan zalunci ya ingancin hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce in za ka yi kyauta to ka daidaita ƴaƴanka wajen kowa ka yi masa kyauta kada ka zaɓo su ka yi musu kyauta wasu ka hana su ba laifi dan ka ba ma wani sama da yadda ka ba ma wani gwargwadon buƙatar wannan da ka yi masa ƙari din wanda yaro ne secondary abin da primary yake zuwa ga ta gashi ga gida ga gida sai ka taya masa keke wancan kuma secondary yake zuwa yana da tazara sai ka taya masa babur kaga an samu tazara wani kyauta amma kowanne ka masa abin da ya dace wannan mace ce ka yi masa kayan ɗaki wannan kuma ɗanka ne ka shi jari ba lalle kuɗin da ka bada akai kayan tsaki su zama daidai da kuɗin da za ka bada a jari ba wannan duk kowanne kayi masa bakin gwargwado amma idan kana kai ma wasu kamar da wasu da dama sai dai su ta kyautata wa maza amma ba su kyautata wa ƴaƴansu mata ba wannan shi ma zalunci ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa baya shaida akan zalunci irin wannan zaluncin ake nufi wa sallallahu wa wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam